This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Juma masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin hudu ga watan Maris shekarar dubu biyu da da ashirin hudu A bangaren rahotannin mu za a ji cewa an gudanar da taron zaman lafiya da tsaro na Kofi a nan domin duba batutuwa da suka shafi 'yan gudun hijira, tashe-tashen hakula da juriyar al'umma Afirka da ganin kungiyar ECOWAS ta koma cikin hayyacinta. Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration. Tare da takwarorina na ECOWAS, muna neman bakin zaren magance kalubalen haɗe kan ECOWAS. a shirin ya shiga najeriya za a ji shugaban najeriya bola tinubu ya kammala ziyarar kwanaki uku ta aiki da ya kai ƙasa qatar inda ya gana da mahimmai al'amura ya tattauna akan muhimman al'amura da mahukuntan kasar da kuma 'yan kasuwa masu burin saka jari a najeriya bayan wannan zama nasu an zo an yi zama da 'yan kasuwan kasar da kuma shi shugaban kasa da kuma manyan jami'an gwamnati ministoci da gwamnoni da suka yi rakiyar shi shugaban kasa kamar kowanne daren litinin muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da mahmud ibrahim kwari muna kuma tafe da labarin wasanni tare da murtala faru sanyin na amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya tare da mahmud lalo to jama'a assalamu alaikum kotun hukunta wato kotun kolin amurka ta soke hukuncin da kotun colorado ta yanke na haramta saka sunan tsohon shugaban amurka donald trump a kuri'ar zaben fidda gwani kotun ta colorado ta yi amfani ne da wani sashi na kundin tsarin mulkin amurka da ya haramta wa duk wani da ya taba yin bore ga kasar rike wani mukamin gwamnati tana mai nuni da abin da ya faru a borin da magoya bayan trump suka yi a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a matsayin abin da ya yi daidai da wannan sashe na doka. sai dai a wani hukunci da kotun kolin ta yanke a ranar litinin dukkan alkalanta guda tara sun amince da soke hukuncin na kotun ta colorado wanda ta yanke a ranar 19 ga watan disambar bara i think it's a very big day for america i think it's a very big day for liberty and i think it's uh, Trump ke ne yake cewa ina ga wannan babbar rana ce ga Amurka ga 'yancin wannan kasa kuma abu ne na ci gaban haɗin kan ƙasar nan. shi dai trump shi ke gaban abokiyar hamayyarsa nikki haley a takarar da suke yi ta neman tikitin jam'iyyar ta republican don tsayawa takarar shugaban kasa a zaben amurka wanda za a yi ranar biyar ga watan nuwamban bana mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a isra'ila benny gantz a fadar white house a yau litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawar tsagaita buɗe wuta a gaza wani jami'i a fadar ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan ina fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka garkuwa da su hada da tura karin tallafi zuwa yankin na gaza cikin wata sanarwa gans ya tabbatar da zaman da za su yi da harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fada white house jack sullivan da kuma mambobin majalisar dokoki 'yan republican da na 'yan democrat a ranar lahadi harris ta yi wani jawabi inda ta yi kira da a tsagaita wuta kiran da ya kasance ɗaya daga cikin kiraye-kiraye mafiya ƙarfi da gwamnatin biden ta yi tun barkewar wannan rikici ta ce duba da irin girman wahalhalun da aka shiga ya zama wajibi a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta akalla da na makonni shida ne sai dai harris ta ce akwai bukatar a kawar da barazanar da kungiyar hamas take yi wa isra'ila amurka ta saka wa shugaban zimbabwe emerson manangagwa da wasu manyan shugabannin kasar takunkumi bayan da ta zarge su da laifukan da suka shafi take haƙƙin bil'adama da cin hanci da rashawa takunkuman sun hada da rufe duk wasu kadarorinsu da ke amurka da hana jami'an gwamnatin zuwa amurka wata ziyara wacce ba a hukumance ba sakataren harkokin wajen amurka antony blinken a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana wasu al'amura da ke faruwa a kasar waɗanda ya kwatanta a matsayin masu matukar abin damuwa waɗanda suka shafi take haƙƙin bil'adama da ake yi a zimbabwe a watan agustan bara aka ayyana manangagwa a matsayin wanda ya lashe zaben kasar a wani sabon wa'adi zaben da masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka ce an tafka kurakurai labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc alkalan kotun hukunta manyan laifuka ta icc a yau litinin sun ce masu shigar da kara za su iya tuhumar tsohon shugaban 'yan tawayen uganda joseph kony a gaban kotun kuda bai bayyana a gabanta ba a ranar 15 ga watan oktoba kony wanda shine shugaban kungiyar nan ta lord's resistance army mai ta da kai baya a uganda ya kasance mutum da kotun ta fi jimawa tana neman ruwa a jallo kotun ta icc za ta tuhumi kony da laifuka 36 da suka shafi yaƙi da kuma laifukan gallazawa bil'adama. kamar tilasta wa yara kananan yara shiga aikin soji bautarwa ta hanyar lalata da kuma yin auren dole. Labaran duniya aka saurara tare da Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai birnin Accra na kasar Ghana inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka da ke can Idris Abdalla Bako ya rawaito mana yadda aka gudanar da taron zaman lafiya da tsaro na Kofi Annan domin duba batutuwa da suka shafi 'yan gudun hijira tashe-tashen hankula da juriyar al'ummar nahiyar Afirka daga nan kungiyar ECOWAS ta koma cikin hayyacinta kamar da yadda za ku ji. da yake jawabi a wurin taron mai taken hijira da juriyar al'umma tsarin duniya daban-daban magance rikice-rikice da gina zaman lafiya a afirka shugaban kasar ghana na ado don kwakufu ado ya jaddada cewa hijira ɗaya daga cikin batutuwa da suka fi ɗaukar hankali da muhimmanci a duniya ko shakka babu za ta kasance a tsakiyar ajandar ci gaban duniya da tsaro cikin goman shekaru masu zuwa dangane da halin da kungiyar ecowas ke ciki a halin yanzu na fama da matsalolin rashin tsaro da suka haɗa hada da tsatsauran ra'ayi da kuma juyin mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban ya ce, Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration. tare da takarori na ecowas muna neman bakin zaren magance kalubalen haɗe kan ecowas yankin yana cikin tsaka mai wuya kuma matakan da za mu ɗauka su ne za su tabbatar da yanayin da zai tsara hanyar ci gaba ko kuma halakar al'ummarmu shugaba kufado ya yi kira ga mahalarta taron da su yi la'akari da muhimman tambayoyi game da nau'in haɗin kan duniya wanda zai inganta moriyar juna na yin hijira tsakanin ƙasashen da aka bari da kuma inda aka nufa babban daraktan cibiyar al'adun dimokuraɗiyya da 'yanci na ƙasa da ƙasa yunus salawuddin banjo ya yi tsokaci kan taron game da batun shi program da aka yi daga uh, kofi annan peacekeeping program ne wanda yake um, gaskiya yana da muhimmanci kuma ya taimaka yau da kullum mutum wurin um, tattaunawa kan abin da ke shafi kasa da kasa da abin da shafi tsaro da makamancin su haka duk shugaban da suka yi magana wurin nan speaker ta speaker manganun da yake wanda ke suka ya shafi ci gaba ya shafi kwanci hankali da zaman lafiyar duniya duka baki daya wasu tsaffin shugabanni wakilai daga majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar afirka da na ecowas da tarayyar turai da shugabannin shige da fice daga ƙasashe daban-daban sun ba da tasu gudunmawar a maudu'ai da suka haɗa hada da hijira canjin yanayi da rikice-rikice a afirka magance hijira ba bisa ka'ida ba da sauransu manazarci kan al'amuran yau da kullum isa mai rago jibril abbas ya yi muryar amurka bayanin abin da ya ja hankalinsa ga taron wannan taro yana da muhimmancin gaske sabili da shugabanni masu yawa sun yi jawabi mai kayatarwa a wagun wannan taro jawabin da wato ya dauke min hankali shine na shugaban kasar ghana na nadu don kwakufado akan muhimmancin lura da kaura a tsakanin kasashen yammacin afirka da kuma barazana na tsaro da wannan kaura yake janyowa waɗannan kasashe kasashen lura da cewa waɗannan ƙaura da ake yi a tsakanin kasashe yana tabbatar da cewa ya kamata a lura da irin wannan ƙaura da kuma yanayin da wannan ƙaura ke kasancewa domin zai iya janyo barazana na tsaro a tsakanin kasashen yammacin afirka da na sahel lura da cewa 'yan ta'adda suna safarar makamai da wasu miyagun ƙwayoyi a tsakanin iyakokin waɗannan kasashe sa'annan suna barazana ga tsaro da zaman lafiya na kasashen ecowas da ma afirka baki ɗaya. taron ya samu halartar tsohon shugaban kasar benin Lamin Boniyayi, tsohon Firayim Ministan Habasha Haile Mariam da Salen Boshi, tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Gambia uwar gida Fatimatu Jallo Tambajan, tsohon mataimakin shugaban kasar Liberia Chief Dr. Jewel Howard Taylor da kuma babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka kan hana harbe-harbe Dr. Muhammad Ibn Chambers. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. An gaida Idris Abdullah da wannan rahoton. yanzu kuma sai najeriya inda shugaban kasar ahmad bola tinubu ya gana da mahukunta kasar qatar da 'yan kasuwa masu burin zuba jari a najeriya a wata ziyara da ya kammala ta kwanaki uku da ya kai kasar wakilin ma abuja umar faruk musa na dauke da cikakken rahoto za a samu kawo ci gaba musamman ma Najeriya da take neman sanya hannun jari daga kasashen waje wanda shine babban muradin shi shugaban kasa. To kuma bayan wannan zama nasu an zo an yi zama da 'yan kasuwan kasar da kuma shi shugaban kasa da kuma manyan jami'an gwamnati ministoci da gwamnoni da suka yi rakiyar shi shugaban kasa. To amma mun samu bayanin cewar Shuba Tinubu ya ba su tabbacin cewa za a buɗe duk wata kafa da za ta ba su damar saka jarin su ba tare da matsala ba kuma magana ce hanciyar. rashawa ya ce idan sun samu ni koke ko wani yunkuri daga wani jami'in gwamnatinsa ko wani ma'aikacin hukuma cewa sai sun ba da hanci kafin su yi wani abu na saka jari a najeriya a tinkari ofishinsa a gaya masa to nan ne wasu 'yan najeriya suka ji suna cewa anya wannan abun da aka saba yi kowace gwamnati ana hana 'yan kasuwa saka jari sai an ba da hanci a wannan karo ya za a yi a kai ga shugaba tinubu tunda mukarban gwamnati dai ba canza halayensa ake ganin za su iya yi ba. shi shugaban kasa yana da jajircewa da kuma tsayawa akan maganar nan ta cewa ba ruwan shi da ɗaukar abin da yake na 'yan kasa ne ko kuma wanda ba nashi ba wanda ba bisa ka'ida ba so don haka ana sa ran cewa dukkanin jami'an gwamnati za su bi wannan irin tunani da kuma akida irin tashi to shi shugaban ƙasa ya ba da tabbacin wannan buɗe kofa ta sauraron dukkanin wani wanda yake da wani korafi kuma wannan ba sabon abu bane domin ko a gida najeriya a lokuta da dama idan yana magana da mutane da kan ziyarce shi yana faɗin cewa shi fa kofarsa a buɗe take duk wata shawara ko kuma wani koke ko wani korafi da mutane ke da shi za a iya isar masa da shi kuma na san wasu za su ce ta yaya ai lokuta da dama an gani cewa ko da koke da ake a kafafen yada labaru ko a kafafen sadarwa na zamani duk sukan isa kunnen shugaban kasa kuma yana daukan mataki. Wane bangarori ne ake fata wannan saka jari za a zo a saka jari a Najeriya domin ya samar da ayyukan yi da sauransu ganin cewa akwai kamfanonin 'yan ƙasar waje yanzu da ke ficewa daga najeriya domin sun kasa samun a ba su kuɗaɗensu da suke ajiya ko suke kasuwanci sun samu riba amma babu dalar za a ba su zuwa ƙasashen su kuma su ci gaba da ah. kasuwanci. ai mala umar wannan ya daga cikin abin da shi shugaban ƙasa yake ba da tabbaci kuma ya yi turanci an ta yi demonstrating ma'ana ya yi an gani tun daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu an biya kudade da muka tarar waɗanda na masu kamfanoni misali masu kamfanin jiragen sama wanda suka sayar da tike sun kasa samun su fitar da kudin su da dala an bibiya su kudade da yawa waɗanda kusan an ci karfin wannan bashin da aka tarar sannan kuma dukkanin inda yake magana da masu zuba jari ko 'yan kasuwa ɗaya daga cikin tabbacin da yake ba su kenan cewa za ku zo ba matsala kuma duk da kake son ka fitar da kudinka ko riba ko kuma ka ganar ganin ka gaji da kasuwanci a Najeriya ko kuma wani dalili to za ka iya samun kuɗin ka fitar da su ba tare da matsala ba wannan shine babban tabbacin da yake bayarwa domin yawanci yana cikin fargabar 'yan kasuwa cewa kar mu zo mu shigar da kuɗin mu kuma mu tashi neman abu mu kuma ya gagara fita to wannan yana cikin tabbaci da shi shugaban ƙasa yake wasu cewa duk wanda ya zuba hannu a Najeriya insha Allah za a sauƙaƙa hanyar zuba jari din sannan kuma za a sauƙaƙa hanyar fitar da kuɗi din ma idan mutum ya kammala kasuwancin da yake yi. To madalla an gaida Umar Faruk Musa da wannan tattaunawa. Masu sauraruka da a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gangamin jami'an tsaro da katafiloli suka shiga angon masarai da yara da mata haka suka ringa rusu gidajen mutane. Je muke kwana itace ma babu kayan abincin mu sirra mu duka a ranar nan aka mana rusu mun kwana ana ruwa. Tun da nike a nan bana shekara na talatin ba daya mu ban taba sani wannan abu ba. Ina kuma duk gaba ɗaya sun ma a karo na biyu shirin na jihar Enugu a kudu maso gabashin Najeriya kan batun korafin 'yan kasuwar dabbobi ta garke da hukumomin jihar ta Enugu suka rusa a dakace mu. Kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita. Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin Madalla masu makonni biyu da suka gabata mun kawo muku ƙorafin 'yan kasuwar da ke hada-hada a babbar kasuwar Oji Oguwa Oguaba da ke gefen birnin Enugu na jihar ta Enugu a kudu maso gabashin Najeriya game da yadda hukumomin gwamnatin jihar suka rusa musu kasuwa ba tare da zancen biyan diya ba ko kuma mayar musu gurbinta. To ƙasa da mako guda bayan wancan rusau na shaguna a kasuwa kuma sai ga jami'an hukuma bisa rakiyar jami'an tsaro su rushe gidajen da iyalan waɗannan 'yan kasuwa ke ciki waɗanda ke daura da shagunan da aka rusa a baya. wanda yake gwamnatin jihar ta ce ta ɗauki matakin ne da sunan dakile barazanar tsaro amma babban abin da ke ciwa waɗancan bayan allah tuwo a ƙwarya shine yadda gwamnatin ta lalata musu dukiya da kuma ta gayyara iyalansu ba tare da saurarar biyan diya ko kuma sauya musu matsugunni ba dokuwa da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa ga al'ummar jihar ta inugu da fuskar tattalin arziki da kuma samar da abinci Abokin aiki Lamido Abubakar Sakkwato ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili. Biyowa bayan wasu rushe-rushe na shaguna a wata kasuwa ta Ogu a karamar hukumar Orijiba da ke jihar Enugu a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Bayanai dai a yanzu na nuna cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun sake wani sabon rusau musamman na gidaje da 'yan kasuwa da ke harkokin dabbobi kuma akasarinsu al'ummar hausawa ne da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta inugu wani lamarin da ya sa mutanen da abin ya shafa suka fara kokawa kan yadda wannan matakin na rusau ya sa sun shiga cikin wani yanayi malam anas babaji sha'u shine sakataren kungiyar ta 'yan kasuwa masu harkar dabbobi ba laifi ba kuma sama greda ya guda goma kasuwa kowa na kansa kamar yaki yake ba ba mu sakin da zamu magana ba ba mu sakin da zamu rubuta komai complain ba kowa a rikice yake aka dauka aka rusa shaguna da gidaje ya fi ɗari biyar na farko kenan ne bayan kwana hudu ko biyar da yin wannan rusau wurin sai ga gangamin jami'an tsaro da katafiloli

suka shiga angon mata aure da yara da mata haka suka ringa rusu gidajen mutane mata da yara duk suna watsi a waje wasu ba su da kuɗin da za su koma gidajen su wasu ba su da kuɗin da za su je su kama cikin gari dole aka ake muke zama kuma har yanzu ba mu san matsayin mu a wannan wurin ba kun kai ku nawa ne a wannan wurin da kuke mun kai mun ka dubu goma a wannan kasuwar namu akwai duk wani kabila arewa akwai shi a nan wani akwai mutanen sokoto akwai mutanen zamfara akwai mutanen kano akwai mutanen maiduguri akwai mutanen bauchi akwai mutanen adamawa bacin harkar dabbobi akwai ta harka da ake a wurin eh karfin kasuwar ne harkar dabbobi na amma daga baya kaya masu masu tirda akwai masu production akwai masu gidajen wanka akwai masu abinci akwai masu harkoki daban daban daga mu da sabida yawan kuma da yake wannan wurin. Kama gwamnati ta ce za ta gyara muku ne ku dawo ko kuma za a biya ku diya. Har yanzu gwamnati ba ta ce komai a kai ba wata damun mu muna ta koke koke irin kuma su media na kasa sanar duniya su halin da muke ciki gwamnatin mu suna su kawo ɗauki da manyan arewa sakamakon su yanzu suna zaune arewa ko kuda ba su aka ba su daga an yi abu da mai tsoron arewa sun je sun kai musu amma mun kuma nan wurin mun karar kamar ba su kallon ma sannan na kasan su. wannan lamarin dai a cewar wata mata ya sa su cikin wani mawuyacin hali sakamakon rushe matsugunan su ta ce. ajiya shi nan ga ma zaune a waje muke kwana itace ma babu kayan abincin mu sirra mu duka a ranar nan aka mana rusa mun kwana ana ruwa kudan mu duka an rushe kayan mu gasa waje ko ina ga mu burjin muna yawo kara da tashi wallahi suna na dan juma lantan abin ya taba mana rayuwa inda bamu yi sammani ba to yanzu mutane duka suna jirgi a waje yadda abubuwan da aka yi mana ba mu taba yin sammani. wannan abu za same shi haka da yara da manya da kowa yanzu kaga muna waje in ka zo sai ka tausaya mana gidajen da aka rushe na gaya maka ko barnan da aka yi mana ya rusa muku gidaje da aka yi kuma ana zargin ku hukumomi suna zargin ku da aikata ba daidai ba da ajin makamai da sai da miyagun kwayoyi ni za ku ce? Eto eh Lamido Abubakar tun da nake a nan bana shekara na talatin ba ɗaya. Mu ba mu ban taɓa sani wannan abu ba. Saboda garke nan da aka kafa tare da ni. Kuma lokacin da gobunan Cimore Kinamani ya zo ya tabbatar mana cewa ya bamu nan zai kare shekara da tara Ya sa blog ya bamu izini ya ba manyan mu lokacin ban taba sani hakan ba ka san mun zo muna harkan mu ne wanda za mu taimake rayuwar mu amma hukumomi suna ta suna tsoron kada abin da ya faru lokanta ya faru a nan shi yasa suka da wannan mataki mm, to ai sai a gaya mana ka san an wani abu haka ai muna da manya sai su kira manya su adiresin din su su zo su kira mu kuma mu masu tare da manya sai to ga abin da fa gwamna ya gaya mana amma ga matakin da aka faɗa ba yi mana wannan magana ba. Bishe kuke so yanzu gwamnati ta yi muku daga ƙarshe. Eh, to muna so su kawo mana ɗauki su taimaka mana su kawo mana ɗauki abubuwan da ya kamata su yi mana su tallafa mana. inde a musa muhammed mi miɗo joɗo bo ha ungoba garte o jirba local gomme enugu setto minon de affaire sali ɗiɗi ko sali gonna enugu tuuri kata fiila ɓe wari ɓe yiddinanimi lumo amin mai allah reno wanniɓe illa wanniɓe illa iya illa kam ngan sede Allah kawai Allah sarki kawai lare ne harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ake zama a cikin suna na da alai dello usman keti lamari kan dai mu yanka da abin da ya faru fa sai dai mu ce inna wa nigeria don gaskiya abin da ya faru da mu an zo kawai aka ba sani ba rau kawai sun zo kawai sun hau suna ta rusa ko ina kuma duk gaba bada sun rusa mata wani akwai wadda ta aihu maharan a waje bayan sun rusa gaba da da daddare kuma ruwa ya zo ya ta duka mutane yanzu ko inda ma ake tsugunawa itace ma na inuwa inda muke dan ladinan zama ma duka eh, suna tura su. Muhammadu Basiru, Bungo Bagari, bayan lamarin da muka shiga yanzu haka nan ne mun zama abu fasayi ne wala. Da in ka ga mu dai wala za ka yi hawaye. Gaba daya komai da komai har da ruwan sama ma ya zo ya ce mu kayan mu da yara mu da har akwai matan da su ba wanda ya yi babu turare a kwallata yake guda biyu suna da yawa ne yanzu dai mu da abin da muke so da muna so da ya kasance zama mu na da mu samu rayuwa mu mu samu zaman lafiya mu zauna a cikin lafiya kamar yadda take da. To shin ko menene hukumomi ke yi a jihar ta Enugu dangane da wannan mawayacin hali da ya arewacin kasar suka shiga? Musa Gulo Guloba shine shugaban karamar hukumar Orijiba da ke jihar ta Enugu. The demolition was done by the state government. You don't have to know the government. Yana cewa ne wannan rusau ba shine karo na farko ba da hukumomi ke yi a Najeriya musamman a kudancin kasar. kasar muna daukar irin matakai da dama musamman ma na baki da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta inugu wannan lamarin dai ya shafi matukar rayuwarsu musamman ma abin ya musu cikas game da harkokinsu na yau da kullum wannan kasuwar dai an gina ta ba bisa ka'ida ba da ma daukacin gidajen da suke bayan ta bisa ga haka gwamnatin jihar ta inugu ta sha alwashin gina wata sabuwar kasuwa ta zamani da ma rukunin gidaje na zamani inda za su samu walwala kuma 'yan arewacin najeriya da wannan lamarin ya shafa suna sane da haka to allah ya kyauta masu saurare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman lamido abubakar sakkwato mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum duka da an so ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarci. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Umar wato Murtala Faruk san na da labaran wasanni. hukumar kwallon kafar najeriya ta nff ta soma nazari da farautar babban mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles biyu bayan raba gari da kocin kasar joseph ozero Ozero ya bar aikin na horar da 'yan wasan na Super Eagles din ne sakamakon kai karshen kwanta kwantaraginsa wanda ya kwashe tsawon watanni 22 yana kai. An ji hukumar TNFF tana korafin fuskantar kalubalen kuɗi wanda ake hasashen ya shafi makomar kocin a Najeriya. Ozero wanda ya taba aikin horar da 'yan wasan kungiyar Porto ta kasar Portugal da Al'ahali ta kasar Saudiya. Ya soma aiki da Najeriya ne a cikin watan Mayun shekara ta 2022. bayan kwashe watanni ana takaddama akan kwanta ragin da kuma albashinsa ya karbi aikin ne bisa sharaɗin kai kasar ga wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar cin kofin nahiyar afirka da aka kammala a kasar ivory coast to amma kocin ya zarta matakin inda ya sami kaiwa har a wasan ƙarshe ta gasar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United ta ɗare a sahun gaba a fafutukar samun ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen da ke taka leda a ƙungiyar Napoli ta ƙasar Italiya. united ɗin da yanzu haka ke fuskantar kalubale musamman a 'yan wasan gaba a yanzu ta yunkuro inda ta zarta chelsea da arsenal wajen farautar dan wasan mai shekaru 23 da tauraron sake haskawa to sai dai har yanzu united din na fuskantar kalubalen gwagwarmayar samun dan wasan da kungiyar psg ta kasar faransa wacce rahotanni suka bayyana cewa ta a aniyar fafatawa domin samun mai gurbin dan wasan gabanta kilian mbappe wanda zai koma real madrid ta kasar spain ɗaya bangaren kuma wasu kungiyoyi daga ingila da saudiya sun so mazawarcin mai tsaron gida na najeriya stanley nwabali nwabali mai shekaru 27 da ke takale da kungiyar chipa united ta kasar afirka ta kudu ya haska sosai a gasar cin kofin nahiyar afirka da ta gabata a kasar ivory coast lamarin da ya sa yanzu haka kungiyar queens park rangers ta ingila da kuma al ta kasar saudiya suka nuna sha'awa a kansa rahotanni sun nuna cewa tuni da kungiyoyin biyu suka soma bincike da tuntuɓa kan ɗan wasan yayin da kuma kungiyarsa ta fa united ta soma nazari kan makomarsa shahararren ɗan damben zamani anthony joshua na dab da kasancewa tabbataccen zakaran damben duniya duk kuwa wasanni biyu da za a gwabza tsakanin manyan zakaru tyson fury da alexander usyk joshua dan kasar birtaniya zai fafata da tsohon zakaran damben duniya francis ngano a kasar saudi arabia a ranar asabar shi kuwa mai rike da kambin wato fori zai kara da osik a cikin watan mayu shi ma a kasar saudi arabia inda za a naɗa wanda ya yi nasara a cikin su a zaman tabbataccen zakaran damben ajin masu babban nauyi na farko a cikin shekaru hudu na kakar wasannin kamben to karshen labaran wasannin kenan mu kasance lafiya To madalla yanzu kuma sai gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. ta kotun kolin amurka ta soke hukuncin da kotun colorado ta yanke na haramta saka sunan tsohon shugaban amurka donald trump a kuri'ar zaben fidda gwani kotun ta colorado ta yi amfani ne da wani sashe na kundin tsarin mulkin amurka da ya haramta wa duk wani da ya taɓa yin bore ga ƙasar rike wani mukamin gwamnati tana mai nuni da cewa abin da ya faru a boran da magoya bayan trump suka yi a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a matsayin abin da ya daidai da wannan sashe na doka sai dai a wani kunci da kotun kolin ta yanke a ranar litinin dukkan alkalanta guda tara sun amince da soke hukuncin na kotun ta colorado wanda ta yanke a ranar 19 ga watan disambar bara mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a isra'ila ben gantz a fada white house a yau litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawar tsagaita buɗe wuta a gaza wani jami'i a fadar ya ce tattaunawa da za su yi za ta mai da hankali ne kan falasina fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su haɗa da tura karin tallafi zuwa yankin na gaza cikin wata sanarwa da ya fitar gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar white house jack sullivan hada da mambobin majalisar dokokin republican da na 'yan democrat amurka ta saka wa shugaban zimbabwe emerson manangagwa da wasu manyan shugabannin kasar takunkumi bayan da ta zarge su da laifukan da suka shafi take haƙƙin bil'adama da cin hanci da rashawa takunkuman sun hada da rufe duk wasu kadarorinsu da ke nan amurka da hana jami'an gwamnatin zuwa amurka wata ziyara wacce ba a hukumance ba To masu waro baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aiki madauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya karanto labaran duniya ya taya ni gabatar da shirin. Sai Julie Leathers Gresham da wato jama'a ku gafarce ni. Fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai an ku.